Allah dan annabi ka ya kore na tuba na gane kore oho aka nima nake rokan ki don Allah don annabi ki rufa mini asiri mu zauna a can ƙauye kika ki kika yi wop kin ga Allah ya sake kawo ki kotau ba gidan nan ba mu je mu gida ba ni da ke ba mu zauna mu zauna cikin wannan gida ba baba dan Allah dan annabi kai wa Allah kai wa annabi ka yafe ni ba zan kara ba baba baba kai hawo murjana tashi ki bar mini gida tashi ki bar min gida na ce bar gida ba zan zauna da ke a cikin wannan gida ba na gaya miki ki ba ta miki da Allah ki mishi magana ai ba magana na san na yi ba zan ki ga mamaki kin gida na ba da ni ba ta riga ta gane burinta ta kuma dawo ta roki gaba ya fe mata hey hajiya rafi ni ba zan iya zama da wannan yariya a cikin gidan nan ba wani yariya ke wallahi tallake shi na nuna min shi ki sani kuwa alhaji aminu dan allah dan annabi ka yi hankuri in kana wa kabarin mai akwado dan allah ka yi hankuri nabi ban so kina ada ne da mai akwado fa duk irin karfin da nike ji idan kin tuna min da batunta sai in kishi kamar an tsare min lakka ni ba na son haka nan to ai kai ne in ka kafe kan magana daya in ba ita na tuna maka da shi ba ka ganin kowa kuma ba ka jin kowa alhaji kan da ta ga wato eh, yarwar wasu karama shike na tabbita har can la baba wa wa da kike gashi kuma za ki yi ba addu'a ne namu kake amma fari da kake mun haka mana kin san ga ga baba nan ga baba kuma tun kani sun bani fadi da kowa fari da ke ma kake mun haka mana fari da sannu daure da mu mu je baki hanya ko mu san mota mai zuwa babban garurin mai maganin nan kin ji sannu kin ji haba fari da kake mun haka ke ma hmm, ya zai da raina da ilaha illallah ke ina ki fito ne me ka san barkin da ke can kauye ta bayana na da gan na Allah da ta ta gida ka ta dawo ta gida ta koma da je je je na ga wawu ya sauna ai dole ne faisal ya ce baya sunta wake son hawa.

ba na ce ka tafi gida gobe ka dawo ba eh, shi ka kira na eh, gaskiya ne dokta da yake wato na yi sallama cewa zan zo ga lafiyarta kuma da na zo tana bacci shi yanzu ban san ko me zan je in faɗi ma mahaifiyarta ba dalili ke nake zaune in ka fito ko a dan bayani da za a yi a yanzu dai alhamdulillah ka dokta ban gane ba alhamdulillah in dai gaya mata saboda ta huce ko dai ban fahimci kana naka allah na nasa da safin da na duba na ce ba za ta kai awa daya a duniya ba ce za ta mutu ke ba yanzu dai ta ci sauki in allah ya da gobe ta je gida lafiya allah ba mun gode mun gode allah na je na ba su labari mun gode allah don shi gobe har fita tashe ni na rasa ko ya kamata in yanzu ne ni na ga ne ma da irin lamarin nan na farida Faisal, lamarin irin wannan ba a saurin karaya. Ci gaba za mu yi da neman ta. izinin lai ta'ala samun dace yaushe kuma ba inda ya kamata mu ganta muka tafi aka ce da mu ba ta nan ba faisal kar ka fidda tsammani za mu ganta za mu ganta za mu ganta ba tare da kan kaji muka yi yawo duk kara da kan aka ce da mu ba ganta ba yanzu me kake so in dan Allah ya me kake so in faisal su abin da nake so kai ka ɗan sha ruwa ka sanya zuciyarka ba zan sha ba to yanzu faisal da kai da wake faɗa kare baka gane ba baka san yadda nake ji a cikin birnin zuciya na farida ta bar gida tana dauke da ciki wata biyar yau shekara da wata biyar kenan a ce ta bata ba wanda ya san da kake kuma ban san cikin halin da take ciki a yanzu ba kan farida farida ki yafe ni farida ki na kawata kenan da lafiya to wannan kuma ba number wato kin gan tun daga yau duk laifin da kika mini na gafarta miki tun da yake kin shigo cikin hankalin ki kin dawo gida ba to ba damuwa kin ji ko kin ji ko baba na mm-hmm. gode baba lafiya na ga sauda ta fita da ke rabu rabu da wannan shi. tauna kana neman wawa wawa duniya rabu da ita ai da aka yi zancen eh, auren ki da faisal ko ka zabi rayuwa ta abijan da ke kin dawo gida to yanzu da ke za a yi aure da ni za a yi aure

je wurin. Ajiya zuwa. Sauda, dan na daidin kayan da kin Wallahi ba tun da wallahi baba na ji malama samshi ko ko samshiya ne ko samsiya ko shamsiya ko kaga ranar sannu da zuwa sannu gari da zuwa sannu gari ga wurin lafiya lafiya to muna sauraron ki ko da yake da na san dai ba ku sanni ba mutuniyan kauyen tuwo ne amma duk sati na kan zo garin nan da sai kaya na kai garin mu amma na taba shigowa a gidan nan su biyu nan gida ko gidan nan kuwa to a takaice dai me ya kawo ki to bin da ya kawo ni shine akwai wata halin da na taba ganin ta a gidan nan shine nake so in sani ko yarinyar tana nan ita wannan yarinyar idan ce miki nan gidan take ajiya na fuskanci kan baki gane abin da nake nufi ba eh nafi to muna ganin wannan magana ba taki ba ce don shi abin da nake so da ke ki shige daki tukuna da Allah na ji duk yanda kuka yi ka bari sai ina daki ka ji don Allah ajiya ki yi hankuri ki dan saya ina ganin ya kamata ke ma ki ci ba wata magana ba ce buyayya zauna ina sauraron ki ko da dai na tambaye ku ba ku bani hafsan maganar ba domin abin da sa na tambaye ku ko yarinyar tana nan shine shekaran jiya an yi wani hasarin mota a hanyar zuwa gari hasarin mota to cikin wayanda suka samu hasarin sai na gabata wanda nake zato ko ita wannan yariya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ina ne garin naku ko za mu iya zuwa yanzu mu je mu gani abba nafi daga mutum ya yi magana kurum cikin kina tarawa kina so ki je ki gani me za ki ki gani kira ina so wai bai zai don Allah wai kawai irin mutum a shi ne abincin da aka ajiye tun da safe ba shi baka ci buka bari nan ha bai zara wacce mun kuma kake ne labari ya zan yanci abinci ban san halin da farida suke ciki a yanzu ba shirin haka an yi ko ba mutuwa su kai ba mutuwa faisal kake faɗa haka da bakinka faisal wanda ya kai tawakali ga allah ba cewa za mu gan su kare ba haka ba jikina na bani kamar suna cikin mabiyacin hali tana cikin damuwa <sighs> to in haka dai ne faisal ba abu ne mai sauƙi ko kula Allah ya sa amin Allah ya sa amma faisal ga halin da kake ciki mu tashi tafiya ga wani zan so mu tafi tare saboda ba zan yi barin ka haka ita ba ba ran duwana إليه راجعون لا إله إلا الله محمد رسول الله سبوه القدوس رب الملائكة والروح أي أزيتا أو الله الله دارك تعبني كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت لا إله إلا الله كساكن تموتون كساكن تموتون أو أو يا سبوه إنا لله إنا لله

rashin na ɓatun jiya abu na rasa ko menene nufi ina gaya miki kibar cin ranki kibar yawan tunani na gaya miki ba so ɗaya ba ba so biyu ba ita ko ita yariya a zaitan ba ta yi sauri ba ko mu ma da muka saura ba mu yi jinkiri ba abinda za mu ringa imata shine addu'a Allah ya ramashe ta ya ba ta jannata filidausi kuma kuma ta mutu mata kenan kuma yawan tunanin ga ya fice ki sarbashi faisal kuma ko ina ya je ne bankitar Allah dawo da shi ina lafiya na ji dama na zato in Allah in ya kawo faisal lafiya sai ku tsada shi aure da murya. Kun ga tuna za a yi lafiya tun dama ashe ba zaman lafiya ne gidan kaga daɗi na da da wuya sosai sosai sosai sosai ai da can da ita aka yi sai lamarin ta canza ce to ai da ita sauri na saurin ma ta canza ta kai da azita to yanzu tun da allah ya matar da ita azita

je gidan nan sai baba ya kini komai ne baya yabawa gashi kuma yana zuwa asibiti to nuna na don alkawari duk abin da ke faruwa a wurin sai na gani Thank <laughs> you. ma ina ji daga nan guda ba ta yi ba na bi can wurin burara kin ji ko sai zuwa shi shi kara amma kake kuskura uban naki ya riga ki zuwa gida kin ji na ji Alhaji Aminu kake. Shekara. Lalle kuwa. arziki na nafisa da kama na aminu duk shirin allah ne wallahi kai ko kaso ka jima fa a ba ba traffic ne traffic ne ai kasan wani mu ba wuya na ce na ji daɗin yariyan kwaye haka ne na ce ga iya magana haka ne ga iya tsara magana haka ne ga daɗin aisha haka ne kai wato ta tsara magana sai ka ce ni gashi ai na gaya maka aminu eh. ni zubairu haraka da ni alhaji aminu wato daɗi ne gare shi kamar zuma ai bukatan ka tare mutum ta samu shiga a wurin faisal yanzu a shi ke da na kowa ya da shi na rubuto cekin gaba ne eh. yawwa eh. hajiya larai hajiya larai kina ina larai na ji dadin ki da kika sahara zancen wallahi sai ka ce gashi abin ya ko la ya fa kai wasu sun ya sun ya sahara zance fa an shi an shi an shi ki kashe zuciyarki eh, ki kokari Allah kara fasiya Alhaji Aminu shi ya bace alƙawarin da muka yi ka cika ko amma na da ki tambaye sa kan ki kala kuwa Alhaji Aminu Allah ki zuciyarka tunda kana da wuri zuwa shi an jima wallahi tallahi izan ka daga kafanka sai da kan da ajiya kamar fari da mata mutu ba